Kwararru da ma 'yan ƙungiya masu zaman kansu na ganin matakin da 'yan majalisar suka ɗauka tamkar wani fami ne a kan nazarce-nazarce da ake ta yi na yawan kwanaki da 'yan majalisar suka riga suka kwashe ba tare da yin wata doka da ta shafi rayuwar waɗanda suka zaɓe su ba. Mai nasarar Ibrahim Faskari masani ne a harkar diplomasiya tattalin arziki da zamantakewan dan adam. Abu ne na mamaki idan ka je majalisa ka je majalisa ne a matsayin ka je domin ka zama dan majalisa na jamhuriyar tarayyar Najeriya gaba daya. Abu ne na ka yi godiya ko kuma ka yi na'am na cewa har an kalle ka an baka wani mukami wanda yake ka rike domin ka yi mamma ƙasa aiki a wannan gurbin da aka baka. To idan ka nuna cewa a al'ada da aka saba da ita a baya ta cewa akwai wani kwamiti wanda yake da zaki da wani kwamiti wanda yake da ɗaci ma'ana ya danganta ga tunanin da ake na ina ne abin samun duniya yake to wannan ya nuna ka zama kanka kake neman kai samun mawa ba wai ƙasa kake nema ta alfana da ƙwarewarka da fahimtarka da saninka da kuma abubuwan da aka gani na cancanta da ka zo ka zama ɗan majalisa na jamhuriyar najeriya ba a cikin waɗannan bayanai ina haƙƙin waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya zo ya wakilce su waɗanda suka zaɓi 'yan majalisa suna da haƙoƙi da dama domin su ma suka fi haƙi kuna da haƙi da za ku iya ma ku kira ɗan majalisa ku dawo da shi ku ce abin da ka je kana yi ba shine muka tura ka ka wakilce mu ba. Shi kuwa shugaban ƙungiyar Progressive Mind for Development Initiative comrade abubakar abdulsalam yana kallon wannan sabon yunkuri da ya kunno kai tamkar wani abu ne na son kai a bangaren 'yan majalisar a dama ai mun dade muna nanata wa jama'a kuma muna nuna ma 'yan najeriya da su ilimi su san irin 'yan siyasa da suke zuwa abuja domin saboda su kare martabansu da mutuncinsu da kuma abun da suka zabe su kuma ba irin ba wani abu ne sa muke haka don gurin irin wa'annan abubuwa ne yanzu wannan abun da shi dan majalisa ya aikata na wakilai ba wani abu bane illa abu ɗaya zuwa biyu zuwa uku na farko zan iya cewa yayi ne domin saboda ya ci zarafin shi shugaban wannan majalisa na biyu kuma ya aikata ne domin saboda ya nuna cewa shi baya tare da wannan shugaban majalisa dan shugaban majalisa na uku kuma ya fara nuna halamun cewa shi suna ne yana APC amma tafiyar shi ya sha bamban da mutanen da suke cikin jam'iyyar APC to me yasa kake ganin haka abun da kisa nake gani haka ko ba wani abu illa son zuciya wanda dama an dade ana kuka kan irin wa'annan shugabannin a kasar nan domin saboda an dade muna gani shi yasa muke ilimin da talakawa akan cewa a koshi za su zabe so san mutumin da za su zaba ba wanda zai zo ya ba su kuɗi su su ba shi kuri'a domin kuɗi ba domin ka sabi mutum bisa kuɗi da ya baka to ka san cewa zai je ne Abuja shi kuma don ya kare martabarsa da ra'ayinsa ba ra'ayinka ba masu nazari akan al'amuran yau da kullun din na ganin wannan muhawara da batun kwamitocin ya haifar abu ne da zai dade ana kace nace a kansa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.